تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودرن شابيو ga watan goma watan shawwal daga hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku. Allah ta'ala muke roƙo ya yi mana muwafaka ta duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Yau za mu shiga shafa'a, wato shafa'a kamar yadda aka fi saninta ceto, kishiyan wutiri. asalin kalman ashafa'a ashafa'u don musai ila mitlihi tara abu zuwa ga makamancinsa zuwa ga irinsa su zama biyu washafa'atu lugha alwasilatu wattalab tsani mai kai mutum zuwa ga inda ike nema ko oh, bukata neman kansa a ah, ce masa ashafa wa aktaru ما يستعمل هذا المعنى في انضمام من هو على حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى لا لك ما شاء الله المراد بها أبين دا أكي نفي دا shi wannan tsani ko neman shiga a tawassuto shiga tsakani lilgairi mutum ne yana neman wata biyan bukatarsa wani sai ya shiga tsakani ya taimake shi don ya samu bukatar tashi kaga wannan ya zame masa tsani tawassut ya shiga tsakani kinan lilgai bi jalbi manfa'a don janyo masa wani insani wa daf'i zurrin ko kawar masa da abin da zai cutar da shi shi kenan in kai haka ka cece shi in kai haka kai masa taimako shi ne shafa'a shiga tsakani a yi abu ko shiga tsakani a hana abu a kira shi haka mutum ne ike neman wani abu wani ya zo ya shiga tsakani ya samu abu shi wancan ya zama shafi'insa ko mutum ya shiga wata matsala wani sai ya shigo domin ya kawar masa da wannan matsalan ya taya shi sai a janye masa wannan matsalan ya zama mai shiga ya zama shafi ne dai almuradu biha a tawasu lil bijal bi jalbi sa'ati wa daf'i madarrati wa aktharu ma yustamalu hadha al-ma'na mafi yawancin inda ake amfani da wannan ma'ana dimami man huwa a'ala hurma wa martaba ila man huwa adana hurma kenan wa martaba taro ko kuma janyo wanda ke da matsayi mai girma ya zuwa ga ainihin mai matsayi wanda ke ba karami ba a tsaga mai karamin a kai shi wancan matsayi kamar yadda ya zo a alkur'ani kamar inda ‘ya'ya in suka samu babban matsayi a can a aljanna iyayensu na da ƙaramin matsayi a ba wa ‘ya'yan dama su janyo iyayensu zuwa ga wannan matsayi na ‘ya'yan na ‘ya'yan tunda su ne da babban matsayi kaga ya zama suna da martaba a'ala iyayensu na da martaba adana don a faranta musu rai sai a ba wa iyayen nasu martaba a ala irin ta 'ya'yan kaga 'ya'yan suka shiga tsakani aka samu wannan matsayi ko kuma iyayen a tsakaninsu da 'ya'yan abin da yakan auku tsakanin masoyi da masoyi shine ma'ana akthar ma yusta'mal kalman inda aka fi yawan insani da ita hadal ma'ana sin zimami kun gani taru man huwa a'ala hurma wa martaba ila aina ila man huwa adana hurma wa martaba wa shafa'atu yawmal qiyamati 'inda Allah wannan a duniya kenan amma ceto wannan alfarma rana alkiyama tana hannun Allah mutum ba zai alfarmar da kansa ba Allah ke ba da dama wani je ka yi alfarma ga wani shi kuma wanda Allah ya yarda da shi akwai alfarma amma dukka tana dunkule tana hannun Allah tabaraka wa ta'ala shi ke juya ta saboda haka nan cewa shafa'atu yawmal qiyamah inda عند الله wa ta'ala wala budda fi hamin شرطين don dai a sani kafin dai a ceto dole sai da sharuɗa biyu الشرط الأول إذن الله تعالى للشافعي أن يشفع إذن الله تبارك وتعالى قشي ون ون ذي جيتم دومين يجي جيتم في الله يصندش لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ai babu wani wanda zai yi ceto a wurin Allah ta'ala sai dai da izinin Allah in akwai shi kawo shi mu gani saboda domin man istikhami ne wanda tambaya ce an haɗa ta da ƙalubalanta babu wani wanda zai yi ceto a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai da izinin Allah in ko kafan shi ka kawo shi waye shi mala'ika ko annabi ko wani babu wa ƙauluhu ta'ala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu babu wani wanda ceto zai yi amfani a wurinsa to sai wanda Allah ya masa izini shi ne kaɗai za fa'u shafa ceto ba ta amfana a nan wurin Allah sai dai wanda Allah ya ce a cece shi wata ayar wa kan min malakin fis samawati da daman mala'iku cikin sama la guni shafa'atuhum shay'a ceton nan nasu bai amfana da komai illa min ba'di an yazan Allah sai bayan da Allah ta'ala ya ba da izini liman ya sha a wayar wa yaqulu sayyidu shafa'ati fi hadisi shafa'ati tawil shugaban masu ceton babba daga cikin wanda duk masu ceto za su ceto shugaban yin ceton ya yi magana a cikin hadisin ceto wani hadisi mai tsawo amma ba tsawon za mu bi ba mu muna bin wurin ya za mu wuce da shi kawai yace fa'asta azina ala rabbi fayu'zana li zan nemi izini wurin ubangiji na tabaraka wa ta'ala kuma sai a yi min izini wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha wa ta haduru al'ana za a turo min wasu kalmomi na yabo wanda zan gaida Allah da su yanzu da nake muku magana ba zan iya kawo su ba sai a can za a sanar da su yadda zai gaida Allah da yadda zai wa Allah kirari da yadda zai yi bi Allah sai a can za a sanar da shi yadda zai misalin duniya misalin lahira sai dai lahira ta fi duniya abun yau a ce maka musamman irin mu da wanda suka saba zuwa sansani a ce maka wani babban basara ce daga cikin sarakuna za ka je gaishe shi sai an nuna maka maganan da za ka faɗi sai an koya ma zaman da za ka yi sai an shiga da kai ɗaki to idan ya fito in ya zo ga kati an ba ka lamba an ba ka lamba ta kaza in lokacin ya yi sai an ce maka in ka je ga zaman da za ka yi ga inda za ka dinga kallo sannan ga kalmar da za ka gaishe shi da ita don kada ka je ka kwaffa duniya fa kenan in kila soja ne daga cikin sojoji ba ba ke ba sai wanda za ka shi tun da ba a durkusa masa ba a kasa hannu da shi in za ka yi hannu da shi sai nuna ba sai wanda za ka yi an ce maka gwamna ne soja ko shugaban kafa ne soja shi kenan ya zo wuri za ku gaisa da shi yi eh, wadda za ka ce ga yadda za ka tsaya ga in an kawo ma hannu ka ba da hannu kilan an ce ba za ka hannu ba aka yi muku haka kai ma sai dai kai magana da baki kai murmushi amma yadda za ka tsaya a ina za ka sa hannunka a gaba za ka sa shi a baya za ka sa shi yaya sai a nuna ma ga inda za ka ajiye hannunka to kai malam ganin Allah yaya za a yi sai manzon Allah zai yi kallo saboda haka nan shi karan kansa ce shi aka ba izini ya shiga fada Allah ya je ya roƙo yadda za a yi zai je ya nemi izini kafin izini zai faɗi wasu kalmomi da zai gawa Allah a yanzu bai san su ba sai an je can tukun za a gaya masa su daga gana adamu yayin da zai tuba ba ya fata laka adamu min rabbihi kalimat wahayi aka turo masa su ga abin da za ka faɗi a karbe ka ake aka turo masa su kamar yadda ko sama da yadda yanzu irin yadda ake tura muku saƙonni a cikin wayoyinku yanzu ya turo masa ko kai kaza a turo masa ko ma za ka tafi gida yau garin ba lafiya kana kallon saƙon ka ce to ba ka cewa komai karfe ta ka ya ka gangana a guwan ku akwai matsala Yan kwance ma kakka dawo shi kenan sai ka nemi wurin kwana to haka irin wa'annan saƙonni yana cewa yanzu bai san su ba sai an je lahira ta kuma yace fa ahmaduhu bi tilkal mahamidi zan dinga yabon Allah in dinga yabon Allah da wa'annan kalmomi ba kai za ka tsara yadda za ka faɗi ba in ka faɗi sau ɗaya ko sau biyu in ka karanta sau kaza za a za ka dinga yi ne kawai sai yayin da rabbul izza ya ga dama ya juya ya ce me faɗi bukatunka an ji shi ne kuma ce ka dinga faɗin hakan ko wa akhiru lahu sajida in faɗi in yi sujada wannan yasa Allah ake wa sujada yi wa wani sujada ba kyau kamanta shi ne da Allah a fada ya mutu sujada rabo wannan sai Allah fa yaqul ya Muhammad irsa ra'saka Muhammadu ka daga kanka wa kul yusma wa wa kul yusma ula. kai magana ana ji wasal tu'ta roƙa a ba a baka washfa to shaffa ka nemi ceto a baka ceto ka nemi alfarma a yi maka alfarma me ka. a takaice abin da za mu rike a wannan sharadi saboda akwai abu da yawa ya shigo ciki wanda ya kamata mu lura da su ceto sai da izini sai an yi wa mai ceton izini shine babban abun da ake so a sani anan sharaɗi ta yan mai ceton izini a sharto sami ورد الله عن المشفوع له yardan Allah ga wanda za a cetar shi mutumin da za a yi wa alfarman Allah zai zaɓe shi kamar yadda Allah zai zazzaɓi wa'inda za su je su nemi wannan alfarman sannan wanda za a nema wa alfarmar ma daga wajen Allah zai zo kenan dai wannan in mutum ya ce tun girmama shi aka yi ba na shi ne ba gaba ɗaya ba ka neman ceto a wurin mai ceton misalin mun san annabi zai yi ceto ba za mu ce ya annabi ka cece ni ba a annabin ta bakin naku lis za a bashi da wane da wane da wance da wance sun yi laifi na ga zan yafe musu nemi alfarman su a baka sannan ce Allah na neman alfarman su misali shi kenan sai zai na wane mutum na can cikin wuta ina wane ka daga a ce taso jami'an wuta ba su da ikon hanawa. ina wance ina suwa ne ya ci su a gaba ya tsallako da su dawo da su aljanna Allah mai iko amma in ka je kana neman ceton a wurin annabi ba za ka samu ba kan ma ka nemi ceton wurin annabi kuskure ne ba za ka ce ya muhammadu ka kula da ni cikin masoyanka kafa da ni cikin masoya da za ka so kafa da ni wannan rashin hankali ne da mai faɗin da mai sauraron sun yi musharaka sun yi musharaka don annabi da ina nan in yi ji ka ƙarshe yanke mahaukacin kisa in ka cije saboda ba ka neman ceto wurin annabi sai dai ka roƙe Allah ka ce ya Allah ka sa mu cikin ceton annabinka tunda shi Allah ne zai zama. da wane da wane da wane da wane za a sa ko hadisi da aka yi magana wanda duk iro ice wanda duk iro ka masa wasila shetonsa ya faɗa kafa ya Allah ne zai zaɓa Allah ne zai san ka roƙi wasilar daga can cikin list za a saka cikin wancan listin haka al'amuran yake saboda haka nan a takaici dai kada mu tafi da nesa shi wannan da za a ce ta Allah ne zai yarda da shi in ka yi abun da ka gamsar da Allah in kin yi abun da kika gamsar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ki cikin waɗanda za a ceta hannu waɗanda za a ceta ko dai annabi ko dai ceton masu ceto dalilu waddalilu qawluhu ta'ala hujja duka fadin Allah tunda magana ta fito ina hujjata? Allah ce la yashfa'una illa nesa ba. su masu ceton ba wanda za su ta, sai wanda Allah yarda da shi wa qawluhu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto bai infana su don ba sa cikin wa'anda za a ceta na ana maganan kafirai wanda kun san kwanakin can ko shekarun baya an yi ta maganan wata ƙungiya ko wasu jama'a amma tun da Allah ya karya su ya baje su bai kamata ma nima in tuno da maganan ba sai dai musibar bid'a takan yi likimoni mutane an tafi tun da a galabiyan mutane ba safai ake karatu ba mutum ya gwammace ya ci kafe ya gwammace ya karanta jarida in ya gama yayar ya gwammace ya bi kafan gidan rediyo ya ji to ko in haka ne zai zama duk shekara da wanda za ka bi in aka samu sabon yayi kamar na da ka sabon in aka sake samun wani sabon yayi ka sake bi amma in karatu kake ba sabo kullum littafi ne ba a canza shi kai ka san ba za a canza annabi ba ba za a canza Allah ba to ashe kenan duk abin da za ka karanta wanda duk zai zo daga duk inda ita so karanta mana littafin mun nan da muke da shi shi kenan sai ka kara mana bayani don haka mutum ba zai bata ba amma in ba haka ba to duk shekara da ka saboda haka wayannan wa'annan firka sun yi yayi suna baza babu ceto babu ceto babu ceto za ka ji har wannan ayan suke kawa alhali wannan ayan tana tabbatar da shi an ce su kahire aka jero aka ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to wa'annan ne mai ceton masu ceto bai amfana su saurafa kaga zai amfane su kenan wa'annan kahirai ne da aka yi magana ceto masu ceto ba zai amfane su ba a shi kenan akwai masu ceto wanda ceton zai amfane su wanda Allah ya yarda da su to banda aya sai a nemi hadisi wa an abi hurairata radiyallahu anhu akan dai wannan mas'ala Allah bai ba a ceto sai wanda Allah ya yarda da shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وتعجل كل نبي دعوته وإن اختبعت دعوتي شفاء لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا dukkan kowanne annabi yana da wani roƙo karɓaɓɓe ma'ana yana da za a masa wata alfarma kamar misalin duniya za ga shugabanni ƙanana akan ba su wata alfarma ga manyan shugabanni kaga kila an ɗauki sojoji an gama ɗauka sai a ce ogawa ne kawo yaranka sana a ce ogawa ne kawo yaranka ko a gama ɗaukan 'yan sanda kaga an gama ɗaukan komai amma na alfarma listin bai ma zo ba tukuna waɗannan 'yan haya gaga ne na ku bayi mai rabo ya ɗauka amma shi na shi a rubuce zai kawo su kawai shi laran da ma za ku gama tirenin za ku gansu a shigo kuma a gama dukkan komai da su to saboda haka nan kowanne annabi za a ba shi alfarma wani roƙo za a ce ka roƙi abu guda da za a baka wanda wannan za a baka shi take fata'ajjala kullu nabiyyin da'awatahu dukkan kowanne annabi ya yi maza ya yi roƙon a duniya annabi ce shi ku yi shiru ana gurza shi yana tafiya bai roƙa ba da ina bukatar nasara ba ya shiru aka yi ci gaba da komawa ina bukatar bukata ba ya shiru ci gaba da komawa ana bukatar ba ya cije ya shi yanzu zai mutu yake roƙo na ina nan ban roƙe shi ba alfarmar da aka ce in roƙa ban roƙa ba ya rasu da lafi sai ya shi za ka roƙa ce wa in niktaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yau ma kiyama ni na boye alfarma ta roƙon da zan yi so nake ya zama ce don al'umma na sai ranar al'iyama zan yi kum kenan ana zuwa lahira ana da kiyama an gama dukkan abun da za ce to roƙona Allah wancan wanda kai min alƙawari an ce me kake zan ce al'umma ta ai musu afuwa a ba ni ceton su a shekena akwai ceto kuma annabi ya yi. wanda zai nuna mana annabi na son iyakacin so ka duba wa halhalu ya ce Allah ya kare shi daga fitina ce ya ce Allah ya halaka masa Allah ka ba ce an kashe masa Allah ka bani dama an rama abin da ka mai shi ya cije ya haƙura sai a ce ko annabi nan annabi Muhammadu yana da haƙƙi a kanmu sama da yadda iyayenmu ke da haƙƙi a kanmu sama da yadda ubanninmu ke da haƙƙi a kanmu annabi na da haƙƙi a kanmu ya waje ba mu mafaki wannan haƙƙi dole ya kamata mu nuna wa annabi muhammadu mu ma fa yaya ne mu tsaya mu tabbatar da wannan tsari na annabi mu tsaya mu isar da wannan addini na annabi mu tsaya mu kare wannan tuta ta annabi duk mako wacce za a yi zan dole fa annabi annabin nan ko kuma sai an kare masu bin wannan annabi dole mu tsare wannan addini fatan mu shiga cikin waccan alfarma don annabi har ya mutu tausayi mu kawai yake ku duba ko lokacin da dujel ya dujel aka bayanin jujar mutane hankali ya tashi aka tashi ana kaza ya ce ayya ku kwantar da hankalin ku ai da zai bayyana ina nan da da sauki ni zan tare mu shi bala'in zai zo bana nan shine kawai nake jimu Ashe kenan ko abin da ifi dukkan komai mu tsaya mu karanta addinin nan a karance mu tsaya mu bi addinin nan ba wata ƙura da za ta ɗaga mana hankali fahiya annabi ce wannan ceto da nake baku labari na ilatun insha Allah samammiya ce in Allah ya so kai dai ku rike Mamata min ummati duk wanda ya mutu daga al'umma ta la shirku billahi shay'a ba zuwa wurin bokaye ba ka zuwa wurin bokaye ba zuwa wurin ba da malamai da suke maka tsafi da sunan malamai da sunan du'a'i alhali mushrikai ne mushriki kake to sai ka duba ka gani kada ya zanta dalilin kishiya ko kishiyoyi ya sa ki halaka ki rasa wannan ceto duk mushuriki duk mushurika ba za su samu wannan ceton ba nan kada in takura muku karatu kenan sai ka koma gida ka ɗauko littafin da ke magana a kan shirka ka dinga bincike a kan shirka ka ga ka mutu ba ka shirka ko ke. tun da shirkan nan dai wata wani teku ne bai da gaba sai iya abin da ka gani akwai babba akwai karama akwai koyayya wanda sai an tsaya an yi bincike ka binciki shirka ka guje ta sama da yadda za ka binciki kuɗi ka same su ka boye. wa Adilatu wa وعدلة hadaini shafa ne takaice dai wannan sharuɗa ne guda sharaɗin farko a yi izini wa mai ceton da hujjoji sharaɗi na biyu eh, yadda da wanda za a ceta wannan su ne za ka kwana da su ka tashi da abin ka aka saboda haka nan sai ka nemi yarda Allah sannan kuma ka nemi ainihin sau wa adillatu hazaini shartaini hujjojin wannan sharuɗa guda biyu ke sira sai dai a ban kalama bayyana wanda suke bayani anna shafa'ata inda Allah ta'ala yawmal qiyama ceto a wurin Allah ta'ala ranar alkiyama la takunu illa liman azina lahu bi shafa'a sai wanda aka masa izini ya ceto wala ya'zanu illa lil mu'minina al muttaqin al akhyar Allah kuma baya izini sai dai ga mu'minai masu takawa zafafu to Allah ka kama cikin su wala yashfa'una su mu'minan nan ba su ceton illa liman liman radiyallahu anhu min ahli tauhidihi wanda Allah ya dadda su masu tauhidi wa annaha na'ila nan qala la ilaha illa Allah ceton nan tabbatacce ne ga duk wanda kalmar shahada ya tsare ta walau ba da dukhulin nari ko da bayan ya shiga wuta bi ikhrajihi minha sabanin khawarij da mu'tazilawa kama tafi an ahli shirki kamar yadda ceton na ke koruwa ga mushrikai wa hiya mulkullahi wahdahu ceton na mulki ne na Allah shi kadai kama kala kullillahi shafa'atu jami'a ka faɗa musu ceto gaba ɗaya na Allah ne fala ya juzu talabuha min ahadin siwahu kun ganshi bai halatta neman ta neman ceton nan daga wani in ba Allah ba ba ka neman ceto a hannun annabi ba ka neman ceto a hannun mala'ika a yi ta manya-manya ta kare ballantane shehi daga cikin shehunai wanda duk ice maka sha kurumin ka zan cece ka gobe kiyama wallahi ya ma ƙarya ba ana faɗin kudu na faɗi wannan magana ba na faɗin ta ne don a yi dariya ba domin duk wanda ya faɗi laifin wani yana dariya sai Allah ya jarabce shi da wannan laifin ko ɗansa ko daga ɗalibansa ko shi karan kansa waye gari abin da kake sukan mu kana mana dariya a kafa gashi nan kai ma kana yi akwai wani tsageranci da wani tsagera da naji ina magana a hansar ne saboda tunda maganan gashi ina magana yana cewa shi ya rantse da Allah ba mai shiga wanda duk bai son shi ba zai shiga aljanna ba ya rantse ya sake rantsewa hansa dina hannun na san wanda yake hannunsu na san wanda na sa suka cire shi ya rantse da lace duk wanda bai san shi ba zai shiga aljanna ba kamar tambaya saka ina hujja malam yace hujjarsa domin wanda zai raba aljanna shi hasan Allah zai ba wa annabi rabon aljanna annabi ya ba wa shehin ya raba to kuwa shi kai ice eh, sai dai in Allah ya gama saboda shehinsa kuma su za a ba tunda shehinsa ba zai ba ana ba shehinsa su za a dankawa daga nan ya sake ta yaran rantse yaran rantse yaran rantse ina rantsa rantsa ka fara ko rantsa da ta kashe shi cewar ko da ma mutumin nan kai ko Allah ya gafarta masa ba su gafarta masa ba tun da dai bai son malamin su ko Allah ya gafarta ba su gafarta masa ba saboda kana su za su raba aljanna kuma da jin magana mutane ne ke sauraron sa kusan ne tun da yurin wani ihu da aka yi za ka gana ko jama'a wurin da shi kenan kai irin wannan tsageren kimanin wa ma qadarullah haqqa qadarihi mutanen nan shedan ya tafi da su mu uzamin su yan uwanmu ne in ka duba linkin su suka zo suka wuce ba ka rasa kani a cikin kowa ko wani dan uwanka ko mahaifinka ko wani dangi daga cikin danginka ko kabilarka haka shaitan ya kwashe su daga gaban manzon Allah ya mai da su malai mai da su jama'a shi abun akwai tashin hankali sai mu roƙi Allah shirye mu Allah shirye su amma wannan kan mutum ce ba mai shiga aljanna sai ta shehe ta shehe ta kaza ga shiga abun da aka ce ceton nan ma in akwai shi gaba ɗaya na hannun Allah kuma da sharuɗa guda biyu أنواع الشفاعة كشي كشين شيطنا الشفاعة كم نوعان الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نفرق ديك بطيني كما الله الثاني عامة تبيك كما ماتي له ولغيره تفرق فالأولى منها الشفاعة الأهمى ceton babban wanda shi ne koli ba wani sama da shi a lahira wahiyar khasa bi nabiyina muhammad sallallahu alaihi keɓaɓɓe ne ga manzonmu kawai wahiyar makamul mahmud shi ne matsayi na yabo الذي وعده الله عز وجل وأن الله يوى النبي القورين بقوله عصى an ka rabbuka maqaman mahmuda ana fare tabbas ba to bane ba ubangijin ka tabaraka wa ta'ala zai tayar da kai a wannan mukami na yabo shine mukamin nemo ceto ya alkiyama ata da ai hisabi wadalika hina yashtaddu ala an-nasi ويلتمسون الشفاعة في أن يفصل بينهم فيأتون آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم عليهم السلام وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتقوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه فيقول أنا لها wannan ceto da ake magana lokacin da matsatsi zai yi matsatsi akan mutane almaukin na matsayi su nemi mai masu ceto shafa shafa'a ke. fi an na bainahum a zo a yi hukunci tsakaninsu don ɗan aljanna ya je aljanna ɗan wuta ya tafi wuta wannan ceto har kafin ya ta shafe shi domin ba don annabi ba ba zai san matsayinsa ba su zo su samu adamu alaihi salam daga nan itura sojin ibrahim ibrahim ya tura sojin musa sannan a samu isa alaihi salam kowanne daga cikin waɗannan manyan annabawa zai ce raina raina ko ta hausa ku yi min rai ku yi min rai rufa nan asiri ka so tsautsayi kana da ɗan matsayinka a je a tura ka wurin shugaban ko ka je ka ɓata masa a tarbe matsayinka ashe ka san matsayinka ba ka haka haura matsayinka koyi min rai don haka ku rufa min asiri kakkur matsa in je wajen Allah ban san abin da Allah zai faɗi min ba ina da tabo kowa abin da zai ce gina ila an yantahu ila nabiyina har aka yi zuwa ga annabi mu annabi muhammad ana zuwa a fane shi ce eh gaskiya ne ni ne da wannan matsayin ana laha ni ne mai wannan matsayin me kaɗai aka yi wa izini in hali ya kai hali in je in yi wa Allah magana wannan kaga shi ake ce shafa'atul uzma wanda yana da dogon magana akan haka na biyu ash-shafa'atu fi dukhuli ahli al-jannati ceto da za a yi wajen shiga 'yan aljanna aljanna wato harkar na alkiyama babba ne bayan rugunsumin filin alkiyama an yi awo an yi hisabi an tsallake sirati masu tafiya wuta sun tafi waɗanda suka gwaggwabje suka faffarke sun sun sun yi jiya duk an warke an tsaya an wuce an bar jahannama baya gaba ga aljanna ana kallo wa zai iso ya shiga haka za a zauna a shi duka an tsallake mala'iku kansu sun gama aiki kawai suna tsaye suna kallon ikon Allah mala'ika ma ja bakin sa shiru saboda haka nan mutane a taro a shi ce kai wa za a yi dai yanzu an gama ana gafa yanzu fa sai fa aljanna can wa zai je ya tabo wurin ko a samu a shiga a samu adamu a samu a samu kowa ya ce mm, mm. sai an samu annabin dai har yanzu sai gaskiya ne ne da wannan aiki shi zai wuce ya buga gidan aljanna kofar nan ne za a ce waye ke shi ne muhammadu rasulullah ce gaskiya ne an ce dama kada mu bar wani mahaluki ya matso nan wurin sai kai da ka zo tuko ke su buɗe ƙofofin aljannan duka annabin ya wuce da al'umma safar na ci gaba da wucewa wannan ceto na biyu kenan lahiran nan akwai aiki a can yadda ake karatun lahira da yadda ake jin za a samu lahira karatun ya yi kaɗan mutukan kaɗan duk karatun maganar yana karewa sallah ne shine ashafa'atu bi dukhuli alil jannati jannata wa daliluha an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ana awwalun nas yashfa'u fil jannah ni ne farkon mutane da zai nemo alfarma a aljanna wa ana aksarul anbiya ba? na fi dukkan annabawa yawan jama'a sai ceto na uku shafa'atun rasuli sallallahu alaihi fi takfifi al'azabi an ammihi abi talib wannan ma shi kaɗai ne da wannan matsayi ceton da annabi zai yi wajen rangwanta azaba wa babbansa abi talib don babbansa ya yi wa musulunci mutikan aiki sai dai bai musulunta ba ga shi wuta ba shi an abi sa'id al-khuduri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب أن أنبتي أم من النبي أبو طالب أو لن النبي أكتي ونمت قاشي قاشي قاشي فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ai tabbas cetona zai imfane shi ran alkiyama wa ya ja'alu fi dahdahin min narin yughla min dimagahu za a aje shi akan wani rushi dahdah min nar rushi haka zai zana kafafuwa akan rushi nan zai dinga ta kwanyarsa ta dinga tana zaɓalɓala tana zubowa ƙasa idan ka san tukunya a haɗa mata irin kuka kuka ɗin nan ko ainihin butan ruwa a fa mata ruwa ta dinga zaɓalɓala tana tsalle sama butan tana nan garau amma abin ciki yana zuba haka kwanyarsa za ta dinga ta farfasa tana zubowa ƙasa ina cikin mutum kuma shi fi kowa saukin wahala auta kai wuta nan da bala'i a ciki Allah ka tsare mu daga wannan ai shi sa annabi da je gare sai Allah ku nemi tsari daga azaba ku nemi tsari daga azaba ku nemi tsari daga azaba inna ha kana gharama wala tanfa'uhu shafa'a fil khuruj ceton fita daga wuta bai amfana sa likaunihi mata ghairu muwahhidin don ya mutu ba mai tauhidi ba yanzu kai wannan ya isa mutum wa'azi aidin wannan bukwa na manzon Allah irin wannan hidima ka daga haka yanzu ka ce zaka kinkafo da wani kinkafo da wani to Allah ya lil insanu illa ma wallahi tsaya ka zage tsaya ki zage kada ka ruɗu da dukkan maganganun masu maganganu ka yi abin da za ka iya sannan ka mutu kana ɗarɗa bi khilafi ali tauhid wallahu alam wannan shi ne ceto na farko da na ɗaya da na biyu da na uku duka na annabi ne a saniya a shafa'atul amma ceton kowa da kowa ga wa'inda su ceton ku له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين gashi annabin kansa da ma annabin na annabawa da mala'iku da sauran salihai salihai waɗanda sun ba da haƙoƙin Allah sun sauke haƙoƙin al'umma su ake ce musu salihai su ne auliya Allah haƙƙin Allah sun sauke haƙƙin ‘yan uwansu mutane ma sun sauke. Min ha as-shafa'atu fi ahlil kaba'ir min al-muwahhidina mimman adkhalu an-nara فيخرجون منها كما جاء ذلك صريحا في الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر وهي عامة وتتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم مرات ويشفع أيضا الملائكة والنبيون والمؤمنون wannan ce ceto za a yi shi wa masu laifuka sabanin khawarij sabanin mu'tazila masu ainihin kafirta duk mai babban laifi a wurin da khawarije duk mai babban laifi kafiri ne mu'tazilawa suka ce fi manzilin na manzila sai ne kakkumata magana a bayan faɗo wani ƙungiyoyi saboda kana khawarija suka ce duk wanda ya taɓa babban laifi kafiri ne dan wutar. komai sallarsa komai azuminsa kawar eh, mutazila ma suka ce hakan ba su ne in yi mutu haka wuta za shi amma ahlus sunna waɗannan mutane za su shiga cikin ceto masu ceto shafa'atu fi ahli al-kabair min al-muwahhidin masu ta Allah mimman udkhilu an-nar wanda an fa su wuta? fa yakhrujuna minha za su fita daga wannan wutan kama ja a zalika fariha kamar yadda wannan ya zo fil ahadithil kasira a hadisai da yawa littafin ba zai ɗauki yawan wa'annan hadisan ba allati balagat hadda tawaturi hadisan sun kai matsayin tawaturi wa hiya amma wa tutakarraru min rasul suna maimaituwa ainihin ceton zai maimaitu daga manzon Allah ceton ya ce mara ya koma ya sake roƙo in yi je in aka ba shi masu adadin kila maki kaza da misalin duniya ne duk mai maki kaza je ka karɓo shi je ya duba in ya karɓo sai dawo ya Allah a jama'a ta a ce koma duk mai kaza ka karɓo shi in ya je dawo ya Allah jama'a ta ya sake komawa har ya zan ba wanda ya je sai wanda ƙur'ani ya kulle je ya dawo insha Allah babu wanda ya rike sai wanda Qur'ani ya daure to bayan nan ceto ya kare annabi zai tafi gidan shi in wuta sai abin da hali yayi a lokacin nan za a kara ceto guda ceton Allah sai kuma zai yi diba uku kamar yadda maganganun suka zo in ya diba in ya sake in ya sake an gama wuta sai a kulle ta a yi waldanta daga nan ba sauran wanda zai sake fita duk wanda ke ciki bai fita Aka mutum ya tuna irin wannan kullewa ta da mutum za a kulle tun da zaka da wani tabbas zai hana ba ka san akan me za ka mutu ba sai isa tilas ko da farin ciki ya zo maka murna ta zo maka in ka tuno wannan abin sai ya zama bakin ciki kai abin ba a kan ba ran da mutum zai hankalinsa zai kwanta sai dai inda ya juya ya juya ya ji shi a aljanna ran nan ne hankali zai kwanta ويشفع أيضا الملائكة ملائكو ما an يجيتو والمؤمنون وهذه الشفاعة أنكرها kun والخوارج shi nan? wannan ceto mutazilawa sun ƙaryatar da ita kawarijawa sun karyatar da ita ba wani ra'ayi da za ka kakulo yanzu sai dai ka wanko daga ra'ayin wani bina'an alama zahabihim albatil anna fa'il al-kabira mukhlidun fi nari fala naf'a fala tanfa'uhu shafa'a na eh, biyar kenan a eh, biyar a shafa'atu fi raf'i a aqwamin min ahli al-jannati fawqa ma hawa ahwaluhum wanda aka ce shine ma manufan a galabiya an ce ceto wannan ne ceton ɗaukaka ceto da za a ce masa wajen daga darajar wasu mutane wannan tun yi aljanna za a yi shi daga yan aljanna sau kama ta kasa zai ahwalu sama da yadda aikinsu ya yanke sama da irin matsayi da aka ba su a aljanna bayan an gama shiga to na cikin aljanna nan ma za a dinga tsakkara mukamai a cikin gidan aljanna wa shafa'atu fi aqwami akwai ceto na kusan shida na mutane an yada an yada khulul jannata bighairi hisab wanda su za su shiga aljanna ba hisabi wannan su za a je a roƙo musu idan an ce an baka kujerar baka ko misali ya ce a ɗauka adaka ka zo ka yi musu karatu ka yi tilawa ka yi tilawa wani sarkin ku ko wani alaji daga cikin alazan ku ce kai wannan yaro na ba shi kujerar makka haka zai zo gaban lasu ji ce wannan yaro na ba shi kujerar makka bana da shi za a yi hajji Kamar ya saukai tafi abunsa ba zai karɓi kujerar su kaga dai kai yaro mai karatu ba da maka bishiya lokacin kace kujera ta go ƙarshen ta sai da wasu daga cikin manyan da za a haɗa kwamiti a je a yi masa godiya mun ji kujerar da ka bayar din na Allah ya saka da alheri Allah kiyaye ba mai da shi Allah ba Allah da ya saka da alheri irin wannan tashji'i da kuke wa samari Allah da ya saka da alheri a yanzu garin nan kowa son karatun Qur'ani yake yi saboda wannan kujeru da kuke bayarwa saboda haka nan in ya gane to za mu tafi in ya gane ya ce ga kujerar ku kai masa wannan dai shine baban yaron wancan shine kazaɗansa wannan shine malaminsa in ya ɗauki kujerar ya ba ta in bai muku fito fili ku mata zahiriya kujerar da ya yaushe ne hmm? ko a samu wani abokinsa wanda ke na kudin shi kai na kujerar yaron nan saboda haka nan an ce akwai wasu wanda Allah ya ba su za su shiga aljanna ba hisabi ko ba uku ba wa zai karɓi musu wannan kujerar su. eh haka ba su ba annabi ne zai je karɓi musu wannan kujeru nasu su ba a masa hisabi ba a masa ba farkon ceto annabi ne zai je roƙo musu ga kujar kofar su can sai da izini daga Allah ta hannun annabi a buɗe musu kofar su sai ta shiga an sun gama shiga a rufe ta to haka wannan akwai nemo musu wannan ceton shafa'a fi akawamin ko an yi da janna da gairi hisab wa min adillati hadha na magana na da tsawon amma a takaice babin tauhidi ka kudure akwai su kawai kaulun rasuli sallallahu alaihi wa sallam li afkasha bin mahsin magana ukasha lamma talaba minhu an yad'a Allah an yaj'alahu min as-sab'in Allah isa shi daga dubu saba'in din nan allazina yadkhuluna al-janna bila hisab yace Allahumma ja'alhu minhu Allah kafa shi daga cikin na bakwai na karshe as-shafa'atu fi aqwami qad amara bihim ila an-nar Allah ya da akwai ceton wasu kuma mutane wanda an ce a yi da su wuta ainihin sannan kafin a je wutan a sa wasu su nemi alfarma sai a fasa kai su wutan ba za su shige ta ba wannan shine a takaicin ceto Allah ta'ala ka tsare mu sa a cikin ceton ka hmm. surke eh to wa ita musu kyanta so ita wata a tambaya abinda ke ma su karyata ce sannan to me riba su kawai giggiwa tsageranci irin na shaidan su ce ainihin ba ya zuna za ka kasa wani zan ce maka duk wanda aikata babban laifin kafi ne zai malam wani kafiri ne hukuncin wani kisa hukuncin shi ma gutu ne shi ma yana tare da da wannan ma kafiri ne wannan ma kafiri ne yanzu ana jira a kafa gwamnati ne za a yankawa da za a yankawa da to Allah ya kai wannan gwamnati now eh ai gaskiya to dai wannan hafashen ka ne kwarai kuwa Tunda da to hidimar da a lahira ta yana yi mana ita wannan kawai abin da zai nuna mana lalle annabi na san mu sun da ike mana ya kai so ya kamata lokutan mu mu ma mu raba gaba ɗaya mu ba annabi su in mutum ya nemo abinci ya nemi abin da zai sa ya nemi abu da sauran kawai ya bawa wa annabi su kamar yadda sahabban masu Allah suka rayu idan baya nan ai addinin na nan ayyukan da ya tsona a mutane a kai ai suna nan ko saboda haka nan ka nemo abin da za ka ce nemo abin da zai ce sauran in muka ajiye dan abin da za mu ci na yau Allah ya kai mu gobe sauran duk mu hidima wa addini mai ilimi ya ba da lokaci ya karantar mai dukiya ya ba da dukiya don a buɗe wuraren bautan Allah mai kwakwalwa ya yi amfani da kwakwalwansa mai alfarma mai mukamin yi amfani da mukaminsa mu ga addinin nan wannan irin tallaba masa za su yi ko gobe kiyama mu ma a ce kai ai mu yi wa wannan addini Allah ya yafe sauran a sa mu cikin wa'ancan mutane ko ba mu cancanta ba saboda an ga irin abun da muka yi wannan zamanin ga yadda muka zo ba mu da gata ba mai tada mu za mu karfafa mana gwiwa ka yi ka yi sai dai ma ka ji labarin kushewa sai dai a dizga ka sai dai a kushe ka sai dai a karya ka sai dai a damalmala sai dai a kwaso wata bola a watsa a kanka duk wani dotti da aka ji ina yawo a gari an rasa inda za a zuba shi sai a kai ai wani wannan bai sa ka bari kai ka wanda kake saboda shi ci gaba da abunka in dai abun nan gaskiya ne kuma dan Allah kake ba abin da idame ka da zagin mai zagi balle yabo mai yabo kai mai yabo ba ai saboda kai ba kana nan in kana jin daɗin abin da ke ran da aka biyo ta kanka za ka ji ba daɗi ba ana yi ne don wani ji daɗi ba ko don wani ji haushi ba kawai ana neman yarda Allah ne a aiki Allah kuma ka taimake mu haka aljanna wannan aljanna da wuta الجنة هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين شيني جدا وند الله تعالى يا تتلاشي أتان الآخرة دم tsoron الله ita an gama dukkan komai kawai yan ciki masu shiga ake jira a kullum matan aljanna su wane ne na aljanna kayan aljanna an rufe kawai in an duba mala'iku masu aiki a gidan aljanna an gama shirya komai yadda mu muke tunanin yaushe za a yi alkiyama mu yi aran gama da waɗannan rigingimu su kuma 'yan aljanna suna ta suna cewa sai yaushe ne mutanen nan za su zo alkawalin allah gaskiya ne mutanen nan za su zo sai yaushe ne za su zo wanda har daga matan aljanna idan matar duniya ta ɓata wa ɗan aljanna in ya tabbata ɗan aljanna can matarsa ta aljanna in ta hango tana la'antar matar duniya ke ke kuwa wance kin yi asara Allah wata ranki. mutumin nan dan gani ne a ki. an karibin ya kusa baro ce da wurinmu inda za a karrama shi a darajanta shi a martaba shi a yi masa duk abu da yake bukata an riga an tattale ta an gama komai nata kawai 'yan cikin ake jira amma fa da nisa sai dai duk abin da ike kan hanya kaman ya zaune wannan wuta ya daru lati adda Allah A gida ne wanda Allah ya tana da wannan gida fil akhirati lil kafirina duk kayan wahala da kafani da masu azaban tuntunin tuni an gama halittansu sarƙoƙinsu kayan dukansu kayan azabarsu inda za su tsoma waɗanda za a dinga tsomawa abubuwan da za a yi musu kayan bakin ciki da damuwa an riga an tattara shi komai duk abin da kafan yana ɓata rai a duniya akwai ninkin ba a lahira wannan na duniya samfur ne ɗaukin naka sin naka ba yana cizo ba samfur ne daga azabar lahira akwai cin naka a jahannama maciji da kasa ne yana ta da hankali yana fara akwai macizai a cikin jahannama iri iri wa'inda lamarin su la yutasawwaru al duk abin da ka san kayan bakin ciki akwai shi a lahira a jahannama nan yana nan a aji azamta akwai da duk kayan ba da haushi yana nan wa kuma masalokata ne al'ana yanzu nan da muke magana an halitta su ana jira masu shiga ne ya sa mutum in ya kalli aljanna in ya kalli wuta ko in ya tuna aljanna ya tuna wuta dole ki tsoron Allah sai dai ka fashe da kuka kawai ka duba ka ga aikin yakewa kana so ka aikata aikin alherin kana taɓa sai ka je ka dawo gidan ziyarta ka bincike ka dawo nan gidan na ja nan gidan na ja mala'iku na kiran ka yi wannan haka yana haka ka tsira shaitan da jama'a su suna kira gangaro nan kangaro nan ka duba tsageren ya kai tsageren wai har wasu ke cewa ainihin kamar yadda na faɗi mu da fasa wani ke bani labari wai eh, an gama azumi maimakon ana bakin ciki ana roƙon Allah ya karɓi roƙon ya karɓi ibadar da aka yi su sun tafi yin sannu da zuwa wa ogan an sako shi daga kurkuku shaidan ba sai eh, tun da ya dawo da kurkuku bari su je su yi masa ba da zuwa kuma 'ƴa'ƴan hausawa isgilancin ya kai isgilanci abun malar amru la yi tasawar kulakalu wa kuma makalukatan al'ana da kaulihi ta'ala fil janna wa iddan lil muttaqin an tattale ta don masu takawa wuta ko finari o iddan lil kafiri wal a'dadu at-tahyi'a in an ce maka a'dadu shiryawa da ka san za ka shiryawa bakonka wanda kake so liyafa to haka aka shiryawa 'yan aljanna masu ba'a liyafa an shirya azaba wa masu laifi wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam na sallah salatul saboda magana manzon Allah lokacin da ya sallan kusufi yace inni ra'aytu aljannata fatanawaltu minha unqudan walau akhastuhu la akaltum minhu ma baqita ma baqiyat ad-dunya yace na ga aljanna ina sallah Allah ta'ala ya nuno masa aljanna fatanawaltu unqudan minha na miƙa hannuna zan gutsuro ainihin mai ike da suna nonon dibino ga nonon dibino na mika hannuna zan damko in ballo shi muku tunda an gan shi ya mika hannunsa yana cikin sallah a ga ya mika sa gaba ina Allah bai janye shi sai dawo wata hannun shi gaba wata sallah nono na gani na dibino wanda na mika hannuna in ballo muku shi annabi ce wallau a hastuhu inda na ɓallo wannan nono la akaltum minhu da kun ci daga nonon nan ma bakiyatid duniya dan ba zai kare ba sai aikace aikace yana karuwa aikace aikace sai ya ninku aikace aikace ita ninkuwa har duniya ta kare amma Allah bai yadda ba don haka bai tsinko ba wa ra'aytun nar nan sallan na ga wuta an nuno min wuta walam arakal yawma manzaran qattu afza ban taba ganin wani abun kallo mai ta da hankali ba irin wuta da sai da haka yana kare fiska fa haka yana ja da baya kamar zai shigo cikin sahu a lokacin nan yake ga abin da ya gani don haka banda ma isra'i da je ya ga wuta ya ga aljanna nan duniya sai da kan nuna masa wuta da aljanna da wannan sai ka gana cewa ya ga wuta da aljanna to ya mutane ba su ji zafi ba ya mutane ba su kaza ba yau ga ilimi a ruwan sanyi a yanzu sai a nuna maka saudiya a rana arfa sai a nuna maka arfa ga mutane suna ta allahumma kaza kowa da ya hansa daga hannu zuwa sama ranar arfa kaga ana tsawafin washe garin arfa kaga ana tawafu ifada wurin nan ya cika ya batsa kaga mutane suna talabbai Allahumma in ka taba zuwa ya gaji kaman kai tsuntsu ka su a ashe dan adam ma haka ana abu a uwa duniya aka ɗauko shi ta ke ana nuna muku shi yaya Allah ne babu aula auda fi kulli shay'in aya tadullu ala annal maula azza wa jalla wahid duk inda aka kai da ci gaba ga wannan ci gaban da aka yana ƙara nuna mana Allah gaskiya ne zahiran nan gaskiya ne lalle abubuwan nan da aka yi faɗi gaskiya ne da ana kallon abin kamar ba zai yiwu ba sai dai masu imani su gaskata amma mu yanzu sai gashi muna gayi lalle wannan amru mumkin wal jannatu wan nar la tasmiyani sabanin yan bidiya aljanna da wuta ba za su kare ba haka aljanna har abada wuta ma har abada li qawlihi ta'ala jazaohum inda rabbihim jannatu adan aljannan zama ne sakamakon su auren ubangiji ta jiri min ta ta al'ana khalidina fiha abada wa qawluhu ta'ala inna allaha la'ana al-kafirin Allah ya tsine wa kafirai ya kora su daga gidan rahama wa addalahum sa'ira ya tanada masu wuta khalidina fiha abada za su dawoma ciki har abada to wannan ta'arifin aljanna ta'arifin wuta makanul jannati wan nar yanzu tunda an ce tana nan yanzu haka a ina aljanna take a ina wutar take wannan kan sai dai Allah ya faɗi ko manzon Allah aljannatu fi a'lal illiyin aljanna tana can saman da take sama can kusa da al'arshi isa zaka ga ana sallah ga ana ta ya Allah muna roƙonka ka ba wannan gawa ta mai makota ce ka tunda aljanna tana can kusa da shi da kaulihi ta'ala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin littafin masu ɗa'a na illiyin wa ƙauluhu sallallahu alaihi wa sallam fil hadith barra ibn al mashhur fi qissati fitnat al qabr wajen labarin azabar kabari fa yaqulu Allahu azza wa jal Allah zai ce oktubo kitaba abdi fi illiyin rubuta littafin sunan bawa na komai nashi cikin illiyin وعيدوه إلى الأرض كما يدشي كفا أشي وانتنا سما والنار في أسفل سافلين وتانا كفا نتك كفا لقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين لتافين ما سني في مجرمي مرسا كنيا جرعا نافجين وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث البراء بن عازب السابق فيقول الله تعالى اكتب كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى rubuta bawana a cikin sijjinu can karkashin kasan kafa ahalul jannati wa ahalul na aifa an yi maganan aljanna an yi maganan wuta an yi maganan a ina aljanna take an yi maganan a ina wuta take to suwaye ayanta Ka ga mutum zai so ya zama dan aljanna ba zai so ya zama dan wuta ba ahalul janna wa ahalul nar janna jannati kullu mu'minin taqi duk mu'mini mai tsoron Allah sai dai ya za a yi mutum ya zama mu'minin taqi in kana neman ƙarin bayani Allah sai da saukar da sura guda sunanta suratul mu'minuna in ka karanta za ka ga siffofin mu'minai da sauran surori da suka yi bayanin siffofin muminai sannan ka karanta siffan ka ga wajen ina kake da wannan siffan li li'annahum muminai awliya Allah su ne makusanta Allah ta'ala قال تعالى في الجنة أعدا للمتقين وقال تعالى أعدا للذين آمنوا بالله ورسله an tanadi aljannan nan ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah da wannan abun da aka zube a littafin yasa aka ce ya za a yi mu samu wannan imani iktisabul iman wa ahlun nar yan wuta kullu kafirin shaqi duk wani kafirin shaqi mana mara rabu قال الله تعالى في النار أعدت للكافرين وقال fa’amman lazina shaƙo sosin na amma waɗanda suka rasa rabo suna wuta ruɓiyatullahi fil akhirah ganin Allah a lahira shi ne maududin ruɓiyatullahi fil akhirah sabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salam ganin Allah a lahira tabbatacce ne a littafin Allah tabbatacce ne a sunan manzon Allah tabbatacce ne a ijima'in sahabban manzon Allah ana magabata qala ta'ala wa wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskoki kiran nan masu jin daɗi nazira suna haske irin haske na jin daɗi ila rabbiha nazira naziratun ila rabbiha suna masu kallon ubangijinsu wanda an sani an yi bayani kallon allah ya fi ma aljannan daɗi wa kala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun kafirai kenan kalla rada'un wa zajaru innahum ra'ayin eh, la mahjubun kahirai kanginsu ake an rabbihim yawma daga ganin falamma hujibal fujjar tunda an kange fajirai an ru'yatihi dalla ala anna al-abrara yarawna wannan ya nuna mana masu da'a za su ganshi inda yan tawaye ba su ganshi ba masu biyayya za su ganshi wa illa lam yakun bainahum farqu in ba haka ba ba su da bambanci وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته جماعة مؤمني كو إن ذاك قوبان جنكو إدو دا إدو كما ترون القمر إلي يدكو كي كان وطا با ألا ني إلين وطا با جازا كمان تغني ني تغني ذاك قال الله إلين يدكو كي كان وطا ba ainihin za ku ga Allah irin wata ba a za ku ga Allah irin yadda kuke ganin wata ba maganan turereniya a da yanzu misali watan nan in ya kullo ba za ta da Allah na gabancin dan cire hularka sun koya kasa ka tare min wata in gan shi ni nan zan gan shi yadda za ka gan shi a kinkino za su ga watan nan yadda rigar su za su ga watan da yadda kawo za su ga watan da yadda barnawa za su ga wata haka zariya za su ga watan za a ga watan iri ɗaya kowa zai kalle shi inda yake to saboda ka za a ga Allah ba turereniya ba wannan ce ka tare min ba sai an shirya duk inda kake za ka gan shi gobe kiyama in aka zo ganin Allah fi ru'yati la tuzamuna fi ru'yati wa hadha وهذا التشبيه لرؤية بالرؤية wannan kamanta gani ne da gani ba kamanta abun gani ne da abun gani ba akwai bambanci kamanta abun gani da abun gani da kamanta gani da gani za a ga Allah irin yadda ake ganin wata tun ganin wata ba a shan wahala ganin rana ba a shan wahalan kallonta, to haka ma ganin Allah lalil lil mar'i bil mar'i ba ana kamanta abun ganin da abun gani ba li anna Allah laysa lahu shabihun wala nadhirun wa ajma as-salaf ala ru'yati al-mu'mini mu'minina lillahi ta'ala magabata sun haɗu akan mu'minai za su ga Allah fi arasatil qiyama a filin alkiyama wa ba'da dukhulil janna da bayan shiga aljanna kama ya sha Allah ta'ala yadda Allah ya gani yadda ya shirya za a gan shi wa amma ru'yatullah fi dunya fa mustahila amma ganin Allah a wannan duniya bai yiwuwa li qawlihi ta'ala li Musa alayhi salatu wassalam wa qad talaba ru'yatallah lan tarani za ka gani na a wannan duniya الشهادة بالجنة أو النار shaidawa da aljanna da ashega da wuta a ce wannan tabbas ɗan aljanna ne wannan ɗan wuta wannan magana dole sai daga Allah ko daga manzon Allah a shahadatu bil janna aw in nar lil aqli fiha madkhalu laysa madkhalu lil aqli fiha kira babu mashiga ga hankali a cikin ta a hankalance wannan dan aljanna ne a halkalance waccar 'yar aljanna ce ko a hankalance yan wuta ne ba zai yiwu ba fahiya mawqufatun ala shar ya tsaya daidai da yadda shari'a ta shirya faman shahida lahu Allah au rasulahu wanda Allah ta'ala ya masa shaida ko manzonsa ya masa shaida bidalika na Alahu? sai mu ce mu ma mu masa shaida dan aljanna ne ina dalili Allah ya faɗi ina dalili annabi ya faɗi wa man la fala wanda Allah bai masa shaida ba mu ma ba za mu masa shaida ba lakinna na narju lil muhsini wa nakhafu ala al musi illa muna da wannan dabi'a muna fare ga duk mai kyautata aikinsa tsakaninsa da Allah mai kyautata mu'amala tsakaninsa da mutane mai kyautata sana'arsa muna sa masa rai zai samu aljanna muna jiwa tsorowa a mayaudari al-musi watan kasimu shahada tu biljanna a binnar ila ƙismi ne amma wa ƙasa wannan shaidawa da aljanna ta ko wuta ta kasu kashi biyu akwai shaidawa da mamma a dunkule akwai keɓaɓɓa fal'amma hiyal muta'allika tu bil wasfi wacce ta shafi sifa duk mai siffa kaza ɗan aljanna ne مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة ويشهد تبون مؤمن دان الجنة سيدي وهي مؤمن نني أو لكل كافر بأنه في النار دك كافر إن يموت كافر جيدا موتني أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الله الشر دقى سبوبين وندا الله سنعصى سببا لدخول الجنة أو النار والخاصة أكويك بابا هي المتعلقة بشخص إذا إتتي وانت كيف بابا مثل أن نشهد لشخص معين ويشهد وانا متوم أينني بأنه في الجنة أو لشخص معين كوني متوم أينني بأنه في النار فلا نعين إلا من عينه الله أو رسوله بأم mu ayyana wa sai wanda Allah ya ayyana المعينون من أهل الجنة وإن أكا أينا ين الجنة المعينون من أهل الجنة كثيرون أي وإن أكا أينا أن الجنة أكا نونا الجنة لديوة ومنهم الأشرة المبشرون بالجنة أتكي أقول قوم دك البشر الجنة رانا سعد سعيد وابن أوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدد شدكنا سيصر علي فوفي أبو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم وإن كان شدة وإنه حسون قومنا وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كذا وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأنا سني قوما أدنقل في سنة عشرة المبشرون بالجنة ومنهم الحسن والحسين cikinsu akwai Hassan da Hussein, radiyallahu anhuma wa minhum Thabit ibn Qais wannan mai lacca a gaban manzon Allah wanda in an yi baki suka zo suka gwada fasaha ina a ce ina Thabit ina zuwa inda yi muqaddima ya ajiye kalma a na biyu na uku sai su ta kabbara suna mun sallama ya rasulullahi ma mai lattan ka ya fi namu mai lattan ka ya fi namu mun yi mu baya lalle dan baiwa kake to akwai su da dama wannan ala sabilil misal wal mu'ayyinuna min alin nar wa'inda aka ayyana yan wuta min al mu'ayyinina abu lahab abu abdul uzza bin abdul muttalib ammun nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai abu lahab wanda aka izo izo a so tabbat yada abi lahab abdul uzza sunan shi dan wajen abdul muttalib umma maki babba ne na manzon Allah duk inda annabi ya kai da'awa shi ko zai je wurin ya rusa duk inda aka haɗu za a kulla wa annabi abu to ainihin da shi a ciki yasa duk wani matsala da za ka samu kada ka ɗauka wai don kana karantarwa kana wa'azi kaga an tsangwame ka kila kaga duk muskilan da take samun ka daga gidanku ne dole haka tafa an yi wa annabi haka ka ja ka dake ka ci gaba da yi wa mar'atuhu da matarsa أم جميل عروة بنت حرب بن أمية وامرأته حمالة الحطب ما تعصوا ما صنع بعد إلين عنبا ومنهم أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الشتاء قبات الأرض وقد بر الحديث لا بار سياوشي في كونه من أهل النار وأنه أهونهم عذابا عذاب سطابي دام داما ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزائي wanda shine farkon assasa bautan gumaka bayan Ibrahim wa gairuhum kafiruna wanda annabi ya bada labari al-imanu bil qadari imani da kaddara wanda shine bangon karshe bangon karshe tunda imani da Allah da mala'iku da littafi Da annabawa da ranan karshe ya kare da abubuwan da ke cike a takaice na shida imani da kaddara ya za mu fassara kaddara kusan kaddara ta zama hausa sai dai idan an ce kaddara tira da hausa abun da ya nuna za a ce wannan abu ne mu kaddare ba yadda za a yi ma'ana shiryayye ko mu ce aunanne imani da kaddara a ce wa kaddara kiyasashe ko kaddararri ko ku abu ne aunan ne an san tsawonsa an san kaurinsa an san girmansa an san kwanukansa an san zamaninsa an riga an auna shi zai auku haka shine kaddara alƙada zartar da wannan aun da aka auna inda abin da aka auna za a yi auna abu takarda ga gida kaza an shirya dukkan komai an gama shi a takarda har fentin da za a yi akwai a takarda hatta fulawoyin da za a dasa kofar gidan akwai a takarda a zana wani an auna komai a cikinsa abin da za a yi za a jira yanzu yaushe zai fito daga wannan takarda ya dawo sarari shine ake jira to wannan kaddara shiri na Allah tabaraka wa ta'ala auna Allah ya riga ya auna duk dukkan komai an tsara shi duniya na an riga an auna komai an kaddara komai abinda ake jira kawai komai lokacin sa lokacin sa mai tafiya lahira zai tafi lahira wanda zai shigo duniya zai shigo duniya mai rushewa zai rushe anishin a kai ga taurarin su ma da lokacin da aka yi dai musu wata rana sai dai ka ga wani na da gaba ɗaya sama da ƙasa tana rushewa tarifu alkadaru taqdirullahi ta'ala aunawan Allah baraka wa ta'ala muna so mu daure ta Hausa amma mukan ce kaddarawan Allah tsarawan Allah lil kainati aunawan Allah baraka wa ta'ala ga halittu hasaba ma sabaqa bihe ilmuhu daidai da yadda saninsa ya gabata wa qatadat ko hikimarsa ta yanke isa za ka zance alkada wal kadar ko alkadar wal qada kaddara ita ce auna komai shi ne zartar da shi wal imanu bil ƙadari. imani da wannan tsarawa kowar rukunu sadis ne bango na shida bango mai haɗari kenan don anan ne masu bata suka bata ta nan ne masu tsallakewa suka tsallake wanda ya tsallake wannan yasha, wanda wanda idulmiya anan ya halaka ana gangarowa kan kaddara kana tafkar wani balli da hadisi na kaddara ba sa ba sai ka halaka abun yana da hatsari sai dai an tara tunani min arkanil imani na daga cikin bangogin imani kama fi jawabin rasuli sallallahu alaihi wa sallama hina sa'alahu jibril alaihi salam anil imani فقال an tumina بالله رأيناه وملائكته قد مر وكتبه هكذا ورسله هكذا واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا هو الذي نحن بصدده والمراد بالإيمان بالقدر أبند أكيد في دا إيماني دا قدرة إيماني دا الله تعالى يا رجايا أولى دكان كومي kowane yanzu yana tafiya ranar da zai mutu tana nan a kan numfashin ka saura guda kaza kwanan ka shekarun ka saura kaza watannin ka saura kaza wani kwanuka sa saura kaza wani ko yan awoyi ne suka rage masa wani muntuna abun mamaki ne ba wasu mu nan a cikin nan ba za su kwana ba yau yanzu ne na ƙarshe wal muradu bil imani bil qadari ko at-tasdiqul jazim gaskatawa yankakke wanda babu shakka bi anna kulla ma yaqa'u min al duk abun da yake aukuwa kwana alkhairi wa sharri wahala fa huwa bi qada'illahi zartarwa ce ta Allah Allah ya zartar da shi haka wa shi Allah ne ya auna shi haka kama qala ta'ala ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه ما من مصيبة ba wata musiba ba da za ta faɗo fil ardi a cikin wannan duniyar ko a cikin wannan gari ko a wannan anguwa ko a wannan masallaci wala fi an kai ko a jikinku illa sai kitabi face yana littafi kaga an riga an auna masifa an kaddara ta min qawli anna bara'a tun kafin a halitto masifa an auna ga lokacin da za ta auku inna zalika ala Allah yasir ya iya mutane su amma ko Allah ya yi aiki wanda mai sauki ne a wurin Allah Allah laisa kamithlihi shay likai la tasau ala ma ku. don kada ku yi bakin ciki kan abin da kuka rasa in abu ya zo ka ga ya kufce kakkabi shi da kallo ya riga ya wuce ba rabon ka bane ba dama eh, ma a fafa ka lam ya kun ya kufce aka ma a kafa aka kuwa lam ya kun liyu baka. in duniya kam aka taru ba a iya canza wannan kaddara in kaddara ta faɗo a kanka duk inda za ka shiga sai ta same ka in ku ba ta samo ka ba sai a yi abun a gama a gaban ka kauce na akan a samu eh, eh. Hmm. ya iya da amma bai isa ya hana ba kila ƙarshe lokacin da izo ya tsaya ka abawa ne mukami kaza lokacin ma za a ƙara ganowa ne don duk mukamin da aka yi kokowa kafin a baka ya fi suna da baka shi salin alin sai dai taimaka maka ƙara suna in ku ba na naka ne ba kawai shi kenan ka fara ka bashi abinka e eh, shi ne ake so ka a yi haka a ɗauka Allah ne bai kawo ba amma ka fi duk hanya ba ga wajen misalin tun da ka kawo misalin wannan Allah eh, annabi ya ba da labari kuma faɗin annabi faɗi ne na Allah ku nemi taimakon Allah da ɓoye harkokin idan kana neman mukami ko kana neman aure ko kana neman wata sana'a da kake so ka kulla sai ka nemi Allah ya taimake ka ta hanyar bubboyewa sai abu ya kankawa mutane kafin su farga ɗan bakin cikin su farga kayan nisa ita ka zala babu ne eh dama hatsarin wannan bangaren kenan ga ne ga an yadda mutum ɗauki asibabu. sannan kuma yi rungumi kaddara idan ka buga ka buga ka zo ka waye gari abun baya kuma daga da haka Allah ya gada ba to da wannan ba su isa ba dole a hada da asababu don mutum ba zai zauna bai shiru babu asababu don haka in mai neman duk mai neman mukami daga cikin mukamai duk mai neman aure daga cikin aure sai ka nemi taimakon Allah ta hanyar ɓoɓɓoye shi sai wanda ka san kaɗai zai iya taimakon ka shi za ka ɗan hawa inda abun da zai iya yi daga na sai dai ka ci gaba da gaya wa ubangijinka da haka sai ka ga Allah taimake ka mai bakin ciki kafin ya farga abu ya riga ya tsiro sai dai ya taimaka abin ya yi suna da kai la ta'asau don kada ku yi bakin ciki ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ba za ku yi murna hadda za ku fita iyaka ga abin da Allah ya ba ku in abu ka ga abu ya faɗo maka kwatsam rabo ne Allah ya raba ya baka kada ka ɗauka wai ka fi kowa ne wallahu yuhibbu la yuhibbu kulla muqtari Allah bai san duk wani ne son a yabe shi fakhur mai yawan girman kai mai yawan kurari wa fi qawli ta'ala a wannan magana ta Allah tabaraka wa ta'ala dalala ala anna jami'a ma yajri fil afaqi wa fil anfusi min khairin aw sharrin fa huwa muqaddarun min Allah ta'ala wa maktubun qabla khalqil khaliqati eh a faɗin nan na Allah akwai nuni a sarari kan dukkan abubuwan da ke gudanawa a cikin sassanin duniya haka abin da ke samun mutum a rayuwarsa a keɓe abin da ke aukuwan a anguwansu ko a kasansu ko abin da ke samunsa shi shi karan kansa min khairin na alheri haushar, ko na wahala fa huwa min Allah abu ne shiryayye daga Allah ta'ala wa maktubun qabla khalqil khaliqa rubutacce ne ma tun kafin a halitta من قبل أن نبراه فما فات من المحبوب لا يج لا hasana. الحسنة كأن magana mai magana. duk abun da ya kuce na wanda ake so wannan bai janyo ba in ciki sai ka ce ba rabanka ba ne ba ka tara ta wani wurin wa ma hasala minhu abun da ya faɗo daga abun da ake so la yujibul farha haka sabon manzon Allah suke su ci nasara ba sa murna a yi nasara a kansu ba sa baƙin ciki irin wanda ke wuce iyaka ba karaya haka kawai suke tafiya suke tafiya suke so kawai abin da ke gaban su ya za Allah ya dada su shine kawai babban matsala su duk samu yadda Allah haka ake so duk musulmi ya kasance don ka samu mulki don ka samu kuɗi don ka samu nasara ba za a ce za ka dinga fati ka dinga dariya ka dinga kashe kuɗi a banza ba lokacin za ka sarrafa dukiya ka wurin bin wanda ya baka abin da ya baka inda don ta mutane ne ba za su baka ba yan bakin ciki ga sunan kaman sa je su samu Allah Allah ka aba wannan mutum da ma ka bashi ka kwashi to tun da yake haka ne aiko bai kamata ka saba wa Allah nan da ya baka ba kana samun abin da ka samu nufi Allah عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب على سماواته وعلى عرضه لعذبهم غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو كان لك جبل أهد أو مثل جبل أهد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير ذلك دخلت النار حديثي ده زيد بن ثابت yake shi ya ji da kunnensa hadisin sami'tu ne لو أن الله عذب على سماواته وعلى أرضه دا الله زي عذب تد حلقتون سنسمة نقصة دا يا عذب تد سوزي لذلك من لهم بيجوشي سوى با ينساني ثم سبت با ثم سني ولو رحمه دا زي توسى يا مصر كب يزبا سوى على الجنة kanat rahmatuhu lahum khairan rahamarsu ta fi gare su ta fi musu min amali rahamar da zai musu ta fi ayyukansu in an duba aikin mutum me yayi inda ake za ka biya jin ka kawai a ce jin nan da kake da shi wani kati ne za ka ka faka ji nawa za ka kashe shi za ka zama kuɗi da yawan ga ciki kadai da aka bar mu da shi malam ya zama biya ka zuba ya kare ka zuba ya kare ka zuba ya kare ka sha ruwa ya kare ka sha ruwa ya kare ka rasa inda za ka sa kanka ciki kaɗai ya dame ka ina da an barka da ido a ce ido zuba masa za ka yi ji zuba masa za ka yi ɗanɗane zuba maka za ka yi idan wani mai ya kare a wurin ɗanɗane to shi kenan za ka je in ka ce abu ba zaƙi ba ɗaci a kare gaɓaɓuwanka babu gires kullum kana nan in ka kwanta an ka tashi ka ba sai ka zuba wani mai da zai sarrafa ma ainihin mahaɗan gaɓaɓuwanka ba komai gashi nan kyauta don haka godiya ga Allah kawai ba za ka iya godiya ga Allah ba ba mai shiga aljanna sai da rahama sai dai kyauta kawai saboda haka nan da zai musu jin kai ya jin kai da ya musu kyauta da ya musu ya fi ayyukansu walau kana laka jabal uhud da a ce kana da dutsen uhudu zinariya aw mitla jabal uhudin zahaban a ce maka kudin kana da kwatankwacin girman dutsen uhudu wannan misali ne na mutanen makka yau da a ce cikin masallacin nan dutsen uhudu ya masallacin nan abokan aljizari ya ce daga samansa zuwa kasa kilomita ɗaya haɗinsa kilomita shida to a ce kaman wannan a ce zinari ne ga amrul la yatasawwaru amma da za a ce a ce maka ba zinari ba a ce kaman masallacin nan ka cika shi da naira dubu ɗaiɗai wai ba ya ka gani wani banki ne zai wannan kudin hmm? <laughs> duba da kyau wai ba abu kunya ba ne ba a ce maka duka naira da a rufe kofar can gaba ɗaya a dinga shirya dubu ɗaya sai ya taɓo sama a cika shi a bar kofa ɗaya ai da a ce kai ne alu sun da kana da wani ka ce duk wani masallaci a najeriya dai na yi nawa ne ni kaɗai zai to in ka ciyar da shi ba abin da kai to zinari ba naira ba in an kwatanta zinari da naira da yana naira a ce da za ka ce da shi an hufi sabi lila na kabila homin ka Allah ba zai karɓa ba hatta tu'mina bil qadari sai ka yadda da qaddara sai ka yadda Allah ya riga ya auna dukkan komai ka kenan wancan sharuɗa guda biyar ko ka cika su duka baka cika wannan bango na shida ba kana nan kaman baka musulunta ba duk aikin ka ka yi hajji ka yi sadaka ka gina masallatai ka gina makarantu ka yi karatun qur'ani kai duk abin da za ka yi Allah bai karɓan komai naka sai ka yi imani da kaddara wata alama ka sani annama baka, abinda ya faɗo maka lam ya kulle ya kuɗi aka ba zai kuskure ka ba ba inda za ka guje masa wa annama akhta aka abinda ya kuskure ka ba ka same shi ba lam ya kulle baka ba zai taba ka ba wa annaka in mitta idan ka mutu ala ghairi hadha baka yi imani da kaddara ba da haltan nara wuta za ka shiga ko da ka yi biyar ɗin can duka ka yi su ɗari bisa ɗari ya zan ba ka da komai a wannan wuta za ka aiki don haka ka kenan ashe sai mu ce karatun abin da ke cikin littafin nan daruri dole ne ga dukkan musulmi ba karatu ne mai zurfi ba wanda duk bai san abin da ke cikin wannan ba ba sai lallai littafin ba ya tabbatar musuluncinsa bai cika ba sai ka san abin da aka faɗi nan waɗannan arkanul imani guda biyar bakwai shidan nan kuma ba sani na irin wannan a dunkule ba sani a fayyace wanda duk bai san wannan ba ya tabbatar da ya zama aljanna ba sani ba ina taƙaita muku sani aiki da shi wanda duk bai yi aiki da shi bai tabbatar wuta ba shi don kada ka waye gari ka je can lahira ka ce ai ban sani ba an gaya maka an sauƙaƙa ku duba yadda aka yassare littafi kai ka ce wani ƙur'ani wala kada ya sanna zikira ku da sannan ƙur'ana kai lil zikiri fa hal min muddakir ka duba yadda aka sauƙaƙe littafi abin da za ku taimaka wa ɗalibai jama'a ainihin kowa ya zo a ce yadda muke dina ce kowa aƙalla ya karanta da mutum goma mun kai mu nawa mu kaddara da kiyasa maza da mata mun kusa ɗari biyu eh ɗari uku a bari har maza a bashi ɗari uku a ce misalin ɗari hudu ɗin nan mu nan kowa amana ne a kansa wajibi ne a kansa ya taimaki addininsa ya taimaki manzon Allah ya taimaki kansa je ya karantar da mutum goma kaga goma sau ɗari hudu eh? to ina laifi sannan su ma duk wanda ka koyar ka ce musu kuma haka ba da ran nan muna zaune ba oh, da safe ne ga shi wai ana ce misalin irin wanda ake tura a hansa din a ce maka an ka gani kai maka tura wani kuma aikin banza ko mai ne ma ne ne me ne suke to na manta magana wannan nan muna magana irin wannan da safe eh to ga a yi dubu kaza wannan ya kamata a tura mutane wannan littafi sai kowa in yi ji ya karantar da shi akalla in ka ji ka karantar da mutum goma ka sauke daga nan so samu ne a ce kai dubu ɗaya kowa ije ya karta ka tabbatar da karatun gaske ka karanta masa zai iya karantawa in yana da tambayar kalma ya tambaye ka musa haka su ma dubu hudu din na su ma su nufi wasu ai karshen su sai ga tauhidin ya dan wasu ko da nan kaɗai za mu yi wani aiki mai yawa amma ka je ka ɗauki littafin ka ce an yi karatu ka su amana alƙawari ne kowa ya aƙalla a babu babu wasu su karantar da dubu ɗaya amma duk lalacewa ka tsaya ka karantar da mutum goma ban da iyali ai wannan kun karɓa ku eh, eh. wai ba da lokacin ka nemi in ka ga nan an fara kada wani ya haɗa da ɗaliban wani an ka da dauta ya kambama yan ɗaliban zai yana ta ta na so ya sauke wajibi kakka je ka ta masa ɗalibai ka tafi wani wurin tun daga wurin nan da yawa wani gabas wani yamma wani kudu wani arewa in ka ga garin zai zama tsiya ka fita ƙauye tun da kun yawa a garin wannan su tafi wancan garin wannan su tafi wannan garin wannan su tafi wannan garin ai kun ga da an taimaki addinin musulunci an taimaki mutane abinda mutane kenan suke bukata a yanzu a zauna da mutane a koya musu kalma ka yi musu karatu yau gobe su zo su zazzauna suna ka za a ɗora karatu ce a amalan akwai rikici a jiya wuri kaza wuri kaza kenan a warware wuri kaza wuri kaza a warware kun gane saboda za mu je mu koyar to kenan a ɗora ga shi ko Allah ni na gama littafi ba ka ba tambaya kar ka ji karatun da za ka ji kawai wai ka je ka ajiye littafi ni ban yafe maka ba ka je ka je ka ajiye ka je kai ma ka koyar idan ka iya da ma ka je ka koyar in ba ka iya ba to an yi ka san inda za ka je akalla ka samu ɗalibi goma ka koya musu su tambaye ka ka ba su amsa ka warware musu iya gurgudu su ma can haka mhm. eh yara kanana kai za su iya yi banda yara kanana ko eh na'am ko ya ake ai ba yana neman ladar yanzu ko ake da usulubin neman kuɗi na taɓa ganin mutum ya ce za a je neman kuɗi ce ba ka da usulubin neman kuɗi kai kaka shiga mana kasuwa ba ka da usulubin neman kuɗi ko yana da usulubin neman kuɗi kalimatu haqqin ne wannan iradu bihal batil saboda kana nemi uslubi kai ka san uslubin da kuɗi za ka ba su su koya magana za ka gaya musu ya rige naka ga wannan na rikito haka za a yi to saboda ai da kan ba mu san zahira to dafal iman da mun yi muka samu muka shi ma wannan a rikito tun wannan din nan kuka zo da kafin kashin baya ne musulunci mutum ko bai ci kawai ba sama nan ba amrun daruri ya budda ne tunda ya shafi imani da dama ba haka muke kanta ba an tumina billahi umar duk mun haddata da yara ko ba imani ko hadisin duk mun haddace shi tun muna yan ƙanana mun haddasar da shi mun haddasar da yara ba mu san me muka haddasar da su ba ko amma yanzu an ka tashi kartar da wannan hadisin ai ka rasa me zaka ce kana gangarwa kan wanda an tu'mina billahi wa malaikati in ka je ka ce ka gama fasara su ka ce Allah ya saurake ya aka yi mana ce ni zai dan gaya muku fasara su amma wallahi ba ku gane ba ni ma ban gamsu kun gane da za a yi ba amma ko ka ɗauki wannan ka koya musu zaka san ka koya musu tauhidi ba kula na ta fiye abu koyar da tauhidi koyar da aqida koyar da aqida me ce ce aqida ba wannan ne aqida ba akwai ma ai na farko tunda na farko yayi magana akan musulunci na bayyane al-islam inda ya kawo madakal ya kawo abubuwa ya kawo katima wanda tabbas abun haka ne wannan hanya ita ce hanya guda da za mu kokari mu taimaka yan uwanmu hmm. a banda iyali wannan ka yi din ƙara a gina ai goman nan a ƙara ina sai dai ƙari akwai wani da ma da na san inda suke in na je da dama gare ne in na je na ce kai ban da kai kai kan dubu ɗaya ne wancan dubu ɗaya ne wancan kaza ne wannan na gare da kake tabura ce eh to kai je ka kai goma Allah ba ta sa'a na to yanzu ku bari mu ci gaba wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي مؤمني mai ƙarfi bi kalima tunda sifa ne suna ne na jinsi mai ƙarfi a ilimi mai ƙarfin gaba mai ƙarfi a zuciya mai imani khairun a habbu ilallah ya fi soyuwa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala min al-mu'min daga mu'mini mai rauni ko da yanzu misalin wannan magana wani ce shi ba zai iya goma ba shi ba zai iya kaza ba wani ina kallo yanzu kaman an dora masa dala da goron dutse mu koma hausan kano to me mutum goma in ka samu wannan ma ai akwai aiki ma akan ka banda aiki amma ka samu kai ma ka barbaɗawa ko da mutum goma ka saka musu wannan albarka ya shige su me zagi ta zagi? ko da za a taimaka kaga jahili kada a je a haka ai da ma ban ce muku malami ne ni ba lallaba nake yan jahile jahile nake tatta da su kuma in kun je ku je ku sake tantance wurin masu ilimi almomin dai wa fi kullin khair kowa dai akwai albarka kaga ba zai zama ɗaya ba mai koyar da dubu ɗaya da mai koyar da goma ihris ala ma yanfa'uka bawan Allah baiwar Allah yi kwaɗayi kan abin da zai amfane ka ka nemi Allah ya taimake ka in billahi kada ya zama shu'uru bin kasa ya shiga mutum ce ai ne ba zan iya ba ai ne ina da rauni ai ne ban sani ba sosai ina ka tsaya ka jajirce ka abinda ba a so ka kafe akan ƙarya shine ba a so wala ta'ajiz kada ka kafa kada ka nuna lalaci duka a bazama ba zama akan aikan alkhairi kada ka ce ni yanzu da dama ba san sa ba na ka nemi fassarar kowa ma ai ne ma yayi inda baka sani baka samu ni dan uwan ka ɗalibi tunamin nan tunamin nan aikin nan da aka ce in bayar Allah ya taimake ni ga wasu can kullun sun ce in je musu karatun wannan littafi tunamin nan ƙara bayani anan ka ɗan kakkara ka je ka yi a haka ya eh, ha a je wancan din ba amma dai bashi yana nan wa in asabaka shi idan wani abu ya same ka malam mutane suna neman wata sau nawa a yanzu haka zaka ji wannan ce ya zo don Allah ga masallaci ya gina ina bukatan idan ku zo ku rike masallacin dai malam ba a zuwa ga su a ƙauyuka ga su a cikin binni suna da bukatan irin wannan karatun din amma babu masu zuwa ga wurare barkatai ana neman karatun din wani ma ci yake in kuna neman kuɗi ma za a biya ku sai dai ba yawa wa in asabaka shay in wani abu ya same ka fala taqul an anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza da kaza nai da kaza da kaza zai auku ina kaddara ce walakin kul, qaddara Allah Allah ya riga ya auna wannan abu haka abin ya riga an same ka kenan ma sha fa'ala fa in na lau cewar da taftahu mana shaytan tana buɗo aikin shaytan wa kullu ma qaddara Allah ta'ala duk abunda Allah ta'ala ya shirya shi fa huwa li hikmatin ya'lamuha wata hikima ce wanda Allah ta'ala ya santa haka haka Allah ta'ala ya shirya duk abin da kaga an auno shi Allah ta'ala ya auna shi haka yana sani fa huwa li ولا يخلق الله تعالى شرا محضا لا يترتب عليه مصلحة فالشر ليس إليه من حيث هو شر وإنما هو داخل في أموم خلقه كل شيء كل شيء في أموم خلق في أموم خلقه كل شيء وهو بالنسبة لله عدل وحكمة wa rahmatu wala yadkhulu fi shay'in imin sifatihi wala afa af'alihi falahul kamalul mutlaq يدل على هذا قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك to a taka wa kullu ma qaddara Allah duk wani abun da Allah ta'ala ya auno shi wa huwa li hikmatin ya auno shi ne don wata hikima ya alamuha ko da mutane ba su san hikiman haka ba shi Allah ya san hikiman da ya sa yanke haka wala ya khalqu Allah ta'ala sharran mahaba Allah bai yin sharri tsantsa la tarattabu maslahatan alaihi ya zan babu wata maslaha a kansa duk wata fitina da ka gani akwai alheri tare da ita fasharru tsantsan sharri laisa ilaihi ba daga Allah yake ba من حيث هو شر فإنك شي شر وإنما هو داخل في عموم خلقه كل شيء وإنما هو داخل شي شر يشكو في عموم خلقه cikin dinkin halittansa kulli shay'in dukkan komai cikin halittarsa yake wa huwa bin nisbati lillahi in an dangana shi ga Allah adalun adalci ne wa hikima wa rahama ai akwai irin misalai da dama ya zama in ka kalle shi yana da sharri amma a wurin wani alheri ne daga allura ba allura in kana da lafiya ai sharri ce haka kawai ga wani karfi a tsama maka shi mai lafiya amma alheri ne ga mai mara lafiya karshen da kudi zai saya mutum zai ma allura daga baka sai masa kago da ala ka maka da alheri Allah ya kara mana ire irin ku wasu allura <laughs> eh, eh. to yana da fa'ida amma lahiyan kalau ka gan shi da lura ce a ah, wuce da lura ka me ya zafi to haka ita tsoronta in ka kalle ta sharri ce amma alheri ce ga wani mara lafiya alheri ne gare shi to haka duk sharri da ka gani yana da alherin sa tare da shi na. eh inama kullu wa inama ku huwa kullu shay'in dakhilun fi umumi khalqi dukkan komai da ka sani mai kyau da mara kyau da a ganin mutane yana cikin karkashin halittar Allah Adam kullu shay'in yana cikin halittar Allah Allah ya halitta shi sai dai ba shar ne shi ba halitta ne na Allah an halitta shi ne don wata fa'ida ta shi ko shekan da za shi fa'ida ba don shekan ba ba a gane mai da'a da mara da'a mutane ne mutum ne an halitta shi ga sha'awa an ba shi umarni Allah ya ce ikaza shi dan ya ce kakka yi za ko to sai kaga mutum ya bi Allah sai kenan ya samu aljanna in ya bi shaitan ya halaka ba dan shaitan ba saboda shaitan za je aljanna ko je wuta sai dai shi yana cikin bala'i ya shiga jarabawa wa huwa bin nisbati lillahi a wurin Allah adalu wa hikima wa rahama wala yadkhulu fi shay'in min sifatihi wala af'alihi ainihin wala ya da kulu fi ba abin da ke shiga cikin siffofin Allah ko aikace-aikacen Allah ainihin na nakasa falahul kamalul mutlaq cikakken kammala ta tabbata ga Allah ya dullo ala haza qawluhu ta'ala ma asabaka min hasanatin duk abin da isa ne ka na alheri fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'a abin da isa ne ka na wahala fa min nafsika kai ne dalili ai anna ma yusibul insanu min alkhair abinda ke samun mutum na alkhairi wal in'ami da ni'imtarwa fa huwa min Allah ta'ala Allah ta'ala ne ya huwace masa wa ma yusibuhu min ashar abinda ke samun sa na wahala na matsatsi fa bi dhunubihi dalilin laifukansa ne kuma asihi domin dai ruwa bai tsami banza wala mahi da lahadin anil qadaril maqdur ba magudana ba makarɗaɗa ko mawulla ga wani mahaloki daga kaddara daga awun da Allah ta'ala ya aunu wa mutum Allah ta'ala khaliqul ibad wala yajri fi mulkihi illa ma yurad Allah ta'ala ne mahalicin bayi ba wani abu da ke gudanawa a mulkin Allah sai abun da Allah yake so wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda bai karɓan kafirci daga bayansa wa kada wa haba humul kadar ƙuduratu wal ikhtiyar fa af'aluhum waqi'atun bi qudratihi wa iradatihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa mutane dama wal ikhtiyaru da zabi tunda an ba mutum hankali ya zaba aka shiryar da shi hanya biyu fa af'aluhum ayyukansu gaba ɗaya wa kai'atun bi kuduratihim suna aukuwa ne da ƙarfinsu wa iradatihim da nufinsu ya hadi man ya bi rahmati Allah ke kimtsar da wanda iga dama da rahamarsa wa ya zillu man ya sha'u batar da wanda iga dama bi hikimati la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba mai tambayan Allah abin da yayi amma bayi za a tambaye su abin da suka yi na ɗan daga murya eh da kana kama. eh da na sani da ban zo ba da na sani da ban yi kaza ba to shi ne dama wannan babu yake kokari mu daina wannan daɗin ka gane nan magana za ta zo mana banda ko da magana ba ta zo ba a nan ma ta riga ta warkar da mu amma zai ware mata magana kullum akwai ittikhadul asbab za ka shirya kila za a yi ruwa sai ka zo da laimanka ka zo da rigar ruwanka to amma sai ran nan kwatsam kawai gari babu rigar ruwa sai ga hadari kuma ga shi ka riga ka zauna karatu kawai sai ka shiru ka share ka ci gaba da karatun ka ci haka Allah ya kaddara tun da ka riga ka so amma ana ittikhazul asbabi idan abu ya riga ya auku idan abun Allah ya riga ya kaddaro gaba ki da sai Allah ya hana mutum dukkan komai baka ji ba Abdul Qadir yana cewa idan mutane suna magana akan kaddara in ana magana akan kaddara ko sai shiru ya ce amma ni na san abin da zan yi ni zan yi amfani da kaddara don in kawar da kaddara in tabbatar da kaddara Allah ne ke aiki Allah ya kaddaro za ka ji yunwa ya kaddaro tuwo na maganin yunwa shikenan yunwa ta kama ka kaddara zaka za ka zuba masa ido kace in Allah ya sa zan koshi zan koshi sai ka nemi wata kaddara sai ka nemo tuwo ka ci ka sha ruwa sai kaga ka tabbatar da wata kaddarar ita ce koshi ran da Allah ya kawo ƙarshe shi kenan sai a hana wannan kaddara aiki sai mutuwa to haka yake ittikhazul asbabu dama nan kada yi amfani da lau in abu kai ta kokarin ka yadda zaka fita idan abu ya riga ya cakome maka ka riga abin ya riga ya akwai sai ka ci haka Allah yi kawai ka ci gaba da harkokinka sai ka dake kai haƙuri hmm. eh, eh. eh. eh a ah, ina shi wannan shi ne abin da sai a hukunta shi da duk abin da ya cancanta duk muna da wannan lodin a gabanmu eh duk muna da shi ba gani ba a zamani ba abin da ba a yi ba a wannan duniya akwai barawon da ya je sata umar ɗan kafa ce kai ɓarawo ne ice satuwa kai ce satuwa ne to me yasa sa ce aka Allah ya kaddara ya to shi kenan tun da aka Allah ya kaddara mu ma ya kaddaro mana mu yanke maka hannu Allah ya kaddara za ka yi sata kuma an kama ka kuma ka yadda ɓarawo ne to shi kenan Allah ya kaddaro mana mu kuma yanke maka hannu a ci gaba da haka aka yanke masa hannu bayan nan da aka yanke masa hannu ya farfado ya mirmire shi ya yi masa bulala tamanin saboda yawa Allah karya wanda yawa mutum karya ma an masa bulala tamanin yaya wanda yawa Allah karya shi ma a ce a kara masa da bulala biyar kaga a zamanin Umar duk wani karya duk yan bidi'a mutum na lekowa sai ga Umar ya mai da shi wannan na lekowa hatta masu tambayan ayoyi na shubuha duk a zamanin Umar suka yi lid sai lokacin Usman suka fara bayyana amma a zamanin Umar duk wani dan bidi'a ka duba wanda yake aya kaza da aya kaza sun yi karo da juna aya kaza me ya ma'ana sa umar yana jin sa su bai su me sunan shi ba eh, su bai buku ha su bai buku duk inda ya je ce ai aya kaza umar ana ce ana ce umar amir akwai wani mutum kullum ya dauki ce aya kaza don mai kaza aya kaza ya ce Allah ka hada da shi ana nan kuwa tara yana raba abinci wa mutane sai ga su bai ya zuba masa abinci yace abinci ya koshi daga nan sai yace umar allah ta'ala na cewa tsari ya ce zawa kaza kaza to yaya kenan kaza ce kai ne su bai ku ce ni ne ce alhamdulillah ya ɗauko sanda kuwa ya dinga dukan shi sai dai faffasa masa jiki ina mila kuma ya ɗora shi yace a kashe cikin ƙabilan sai tara jama'a ce su bai ya tambayo ma tambayo mato tun daga nan kai shuru a irin irin an san haruna rashi aljawabu matawa to wannan tsageru duka zamanin umar shuru suka yi duk wani fitinan ne sai yi lakam sai da umar ya bar duniya kura maratibul iman gobe fa a fauka ko yau eh na'am kuma assalam ɗan daga murya ka suna nesa akwai abin ɗaya Allah bai halatta bai halatta sharri tsantsa duk sharri akwai alheri tare da shi eh? to ko da na kama ban ji ba ina jin bari dai haƙurar tashi aka Allah ya kai mu insha Allah gobe ko kuma dai mu dan karaban bantarawa ha kai shi to shi kenan maratibul imani bil qadari ya kamata mai maratib din daga maratib din alabashi sai mu hakura haka matakai eh, ko ya ji ko tambaya sai ya zo kusa kusa tunda dai kai ma kar ka je zan ka ce ba za a tambaye ka ba insha Allah amma karatun yau maratibul imani martabobi matakan imani da kaddara al'imanu bil kadari imani da wannan kaddara ko wannan au na Allah ala arba'ati maratib sun kai matakai wajen hudu hiya al martabatul ula al ilm ma'ana sani Allah ta'ala ya san kuma al'imanu bi ilmillah imani Allah ya riga ya san duk abun da zai auku wa subhanahu alimun bi kulli shay Allah yana sane da dukkan komai huwa bi kulli shay'in muhit Allah ya kewaye dukkan komai wa huwa muhitun kenan bi kulli shay fala ya asubu anhu miskalu zarra fi samawati wala fil ardi fala ya azubu miskalu zarratin anhu kenan gwargwadon kiyashe bai boyewa ga Allah ta'ala wannan kiyashin nan fi ta a can sama ne wala fil ardi ko a nan ƙasa Allah na sane da shi fa ya alamu jami'a khalqihi qabla khalqihim ويعلم ما تكون عليه أحوالهم كلها سرها وعلانيتها Allah na sane da gaba ɗayan halittansa kafin fa ya halicce su ya san su Ka ya riga ya auna komai kenan wa ya alamu ma takunu alaihi ya san abubuwan da halittun nan za su kasance a kansa alaihi ahwaluhum matsayin su zai kasance a kansa kulluha sirruha sirrin su wa alaniyati wal adillatu ala hadha kathiratun minha daga ciki qawluhu ta'ala wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma lalle allah tabaraka wa ta'ala qad ahata ilman ilimin sa ya zagaye bi kulli shay'in dukkan komai قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو شيني الله واندباع بمبوتا وانقسكي أفيشي عالم الغيب مثلا غيبي أبن لكي قوي والشهادة وقوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة ألا ني مثلا غيبي سري لا يعزب مثقال ذرة عنه gwargwadon ƙwayar zarra ba ta ɓoyewa gare shi fi samawati a sama ne wala fil ard wala asghara babu mafi kankanci min zalika wala akbara ko ya fi sama girma ko bai kai sama girma wa qawluhu ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi ilimin gaibi makullan sirri na wurin Allah ta'ala la ya'lamuha illa huwa ba wanda isa su sai Allah wa ya'lamu ma fil barri ya san abun da ke tudun duniya wal bahri da teku wa ma tasqutu min waraqa babu wani ganye da zai fade illa ya alamu ha face yana sane da su wala hadda fi zulumatil ardi babu wata kwaya a cikin duhun kasa wala ratabi ba wani danye wala ya bisin ba wani bushashe face yana cikin littafi ayoyi kenan masu nuna Allah a ainihin ashirinsa ya riga ya dukkan komai kafin ya kasance. A hadisi an bin Abbas radiyallahu anhu ma kala su ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. An tambaye annabi an atafali mushriki game da ‘ya’yan mushrikai. Za su gidan aljanna ko kuwa, kala Allahu a’alamu bi ma kanu yi amilina. Allah ne ya san abin da za su aikata iz khalaqahum don shi ya halitta su wa dalalatul sabiqa isharan hujjojin nan da suka gabata ala ilmin lahi ina gojin ilimin Allah wa ihatatihi bi kulli yana nuna mana sanin Allah kewayewan Allah ya taɓo dukkan komai shahidan wa ga'iban na nan da wanda baya nan Na kana wa ma ya kunu wa ma la kunu Lau kana kaifa bi hatan jaliya abunda ya kasance ya san shi abunda yake kasancewa Allah na sane da shi abunda ba zai kasance ba inda ya kasance ya ya zai kasance Allah ya san shi hatan jaliya wannan shine martaba ta farko a imani da kaddara Allah ya riga ya san komai kawai almartaba a saniya alkitaba Allah ya rubuta komai yadda abun nan yake a sane haka yake a rubuce kaddararre ne aunanne ne an riga an shirya shi al'imanu bi anna Allah ta'ala kataba maqadira imani da Allah ta wa ta'ala ya riga ya rubuce awon dukkan komai na ƙadir khalqihi tsawon mutum tun kafin mutum ya zo duniya an san zai yi tsawo kafa shida haka na haka da zai kai tsawo kafa shida shi da ya zo duniya tsawonsa bai fi kafa biyu ba amma ina nan zai yi ta tsawo zai yi ta tsawo sai ya je kafa shida kaurinsa sai ya kai faɗi kafa wanne wata za a halicce shi a wacce shekara yaushe zai mutu duk komai ina nan tsare auren Allah to mutum ya imani bi an Allah ta'ala ka ma maqadira kullu khalqihi fil lawhil mahfuz yanzu da mutum zai je lawhil mahfuz zai ga ga sunansa ga kawansa ga kwanukansa ga arzikinsa ga haram din da zai ci ga halal din da zai ci ga kaza ɗinsa dukkan kuma yana nan a tsare garan da zai zo duniya garan da zai koma duniya yana nan a ajiye a kawwame sai dai Allah ya ɓoye sirrin wannan walam furit fi zalika min shay'in Allah bai yi sakaci daga wani abu a cikin wannan komai na nan wa ala hadhihi al-adilatul kathira akwai hujjoji da yawa minha qawluhu ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da za ta faɗo cikin wannan ƙasan cikin wannan garin wannan anguwan wadda an fusikun ko a karan kanku illa sai kitabe face yana nan a rubuce min kawai an na bara'a tun kafin mu halittota inna zalika ala Allah sayar. A qawluhu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard shin baka san Allah na sane da abun da ke cikin sama da ƙasa ba inna zalika fi kitabi wannan yana na a rubuce addararre ne shiryayye ne aunanne ne inna zalika ala Allah yasir wannan sassauka ne a wurin Allah ta'ala wa qawluhu ta'ala wa ma min dabba ai babu wata dabba fil ardi ba wani mai yawo a wannan kafa wala fa'irin ya tsere bi jana haihi ba wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa illa umaman amsalukum halittu ne irin ku ma farratna fil kitabi mai shai ba mu rage komai a littafi ba komai sai da aka rubuta shi thumma ila rabbihim yakhsharun sannan zuwa ga Allah ake taro su wa an abbadatu bin samit radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فركم أبن الله تعالى يا أهل تعالى الكلم ثم قال له اكتب أكت القلم سار دكا كومي وما قال وما أكتب وجه الله عمي ذا ربوتا قال فكتب فاكتب ما يكون wama huwa ka'inun ila an taquma sa'a rubuta abun da zai kasance <clears throat> wama huwa ka'in da abun da ya kasance ila an taquma sa'a har zuwa ta da alkiyama dan haka duk abun da zai auku ina tsare قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخاني عن علي رضي الله عنه yace ma minkum min ahadin illa kada kutiba maq'adahu min an-nari aw min al-janna ba wani daga cikin ku <coughs> face an rubuta mazauninsa daga wuta ko kuma daga aljanna shikenan faqala rajulun min al-qawmi ala nattakilu ya rasulullah to ba za mu zauna mu dogara ba tunda an riga an rubuta kala la a'malu ku yi aiki fa kullum muyassar kowanne an ce masa ba dama a shiga aljanna sai da aiki daga ran da ka daina aiki ai ma ya tabbata ka zama dan wuta kenan a cikin masu aiki ne ake zaben yan aljanna ba za ka je aljanna ba sai da wannan aiki sun makara fa amma man a'ata wattaka wanda i bayar da abunda i waje ba gare shi da abunda aka sunanta masa yayi abunda da Allah ya ce ya bar abunda Allah ya hana ya tabbata yana da aljanna wal adillatu sabiqa musriha hujjojin da suka gabata suna magana qarar bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala kataba kulla shay'in qabla al-khalqi ya riga ya tsara dukkan komai ya auna shi kafin yayi halitta wala mi yi forret fil kitaabi ba a budda yi bari a littafi mai sha'i, wa zaali ka saxalu ni siirum ala malla tax fa ale yi xaafiya ne wuli wanda mi boya ba ta boya waa gare shi naam. aiki aiki na aiki tunda ai allah na rubuta kaddaran kamar maganar kaddara da na yi tasu to saboda kanan shirin abin da Allah ya shirya dama ya kaddara ya kaddara aljanna ya kaddara aiki to saboda kanan tilas za a mutum sai ya yi aiki zai tabbatar da wacce kaddara ta aljanna idan babu aiki ba ma wancan magana kaddara tun ma kike na ya nuna shi ba na aljanna bane ba haka almartabatu salisa martaba ta uku almasi a ganin dama daga ilimi sai rubutawa ko to sai ganin daman Allah kuma martabatul iman bi mashi'atillah matsayin imani da ganin daman Allah ta'ala annafida wa qudratuhu ashamila da ikonsa mai. fama sha Allah ta'ala kaunuhu wa huwa kai abinda Allah ya ga dama zai auku aukuwa zai ولا قدر وما لم يشاء أبند بيسوب لم يكن نعم. وما لم يشاء لم يكنكو والعدلة على المشيئة حجوجي كان غنين داما الله الشاملة كثيرة جدا منها قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ba العالمين بعضاك قداما با سيئين الله إقداما mahalicin talukai abinda ya ga dama ne yake kasancewa abinda bai ga dama ba ya kasancewa qauluhu ta'ala man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama sai ya kyale shi ya bata wa man yasha ko wanda kai ga dama sai ya sanya shi ala siratul mustaqim isa kullum sai ai ta roƙon Allah ai ta aiki ana roƙon Allah babu sakaci wa qawluhu ta'ala walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida ai da Allah ya ga dama da ya sanya ku al'umma iri daya masu bin Allah wa qawluhu ta'ala innama amruhu idza arada shay'a lamarin Allah in ya yanke abu an ya kula lahu kun fayakun قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم maganan annabi cikin riwayan bukhari da muslim an muawiyatu bin abi sufyan radiyallahu anhu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya yanke albarka a gare shi zai rabota Allah kan ba shi gane addini aƙida da ainihin a da aikace-aikace wa dalalatu hadhihi al-adilla wa'annan ayoyi da wa'annan hadisai suna nuna mana ala umumi mashi'atillahi ta'ala gamewan ganin damin Allah a komai zahira fa kullu ma yahsulu fi hadha al duk abun da kan kasance a cikin wannan halitta fa huwa muradul subhanahu nufi ne na Allah ta'ala bil iradatil kauniya da nufi irin na halittawa haka ya halitta haka ya bada umarninsa fa huwa al-khaliq wa hadahu al-malik al-mudabbir shine mahalicci shi kadai kuma shi kadai yake mulki shi kadai yake gudanarwa fala ya jari fi mulkihi illa ma yuri ba abun da ke tafiya a mulkinsa sai abin da ya shirya la radda li qada'ihi ba mai warware hukuncinsa wala mu'aqqiba li hukmihi ba mai bin diddigi ya sake duba hukuncinsa in ya yanke hukunci shikenan amma ma lam yuridhu subhanahu fala yakun abinda Allah bai nufe shi ba bai kasancewa li adamil mashi'ati la li adamil qudrati dan bai ga dama ne ba ba wai ba zai iya bane ba, ne ba. li'anna Allah tabaraka wa ta'ala la yajizuhu shay tunda Allah ba abin da yake sa qala ta'ala wa ma kana Allah yu'jizahu min shay wa ma kana la bayyuwa ga Allah wa ma min shay'in ba wani abu kana Allah da Allah ya li yu'jizahu zai gagare shi ba wani abu da ke gagaran Allah fi samawati afama ne wannan fil abdu ko a kafa yadda iga dama haka abin ke gudanawa innahu kana aliman qadira Allah masani ne ko mai iko wannan shine martaban ainihin qaddar mana awun Allah na yadda iga dama haka zai kasance kamar yadda ma ga iliminsa da ya tsara dukkan komai haka kuma yadda ike so ike tafiya abin da ya rage na ƙarshe guda hudu ne dama المرتبة الرابعة الخلق حال التعبد الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء لا خالق غيره إيماني الله تعالى ما هل دكا كومي با مي هل التواسيشي ولا رب سواه با وني أبن بوتا وإن باشيبا